sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa cikin shirin tambaya da ansa wadda ke zuwa muku daga sashen hausa na radio france international rfi tare da naku nasiru sani tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana domin samun fahimta akan batutuwa ko kuma abubuwan da suka shige musu duhu wadda ke zuwa muku a kowane mako kuma a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da ansa zai kawo muku bayani ne akan tasirin da tarzoma ke da shi akan tattalin arzikin ƙasa. Sai ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na tambaya da ansa. To madalla Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa shin ko kowane ƙalubale ne tarzoma ke haifarwa ga tattalin arzikin ƙasa? Me ke haifar da tarzomar wadda yanzu haka tarzomar ta zama ruwan dare a wasu sassa na duniya? Wannan tambaya ce da ta fito daga Alhaji Shehu Tahir Turaki da kuma Alhaji Baba Bala dukkaninsu daga garin Bukur na jihar Filato a tarayyar Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Filato a Najeriya tasiu zakari ya tuntuɓi dr isa abdullahi